ku tarihin wata mata ‘yar uwaku, Allah ka sa mu samu irin wannan mata amma shi wannan shi muke sai sami samu irin wannan mata wata mace ne bauyan Allah ita da mijinta suke tare talauci duk a ce zariya kowa ya fi su talauci sun fi kowa talauci zan ce abinda za su ce ita da mijinta wallahi babu haka suke wahala rannan suna kwance da daddare ita waga mata sai ta tada mijinta ta ce wani ce na amta shi ina da tambaya mijin ya ce me zaki tambaya kuna sauraron wannan kisa mijin ya ce menene ta ce na samu labari annabi musa annabin allah ne mijin ya ce kwarai ba ki yadda ba ne, ta ce wallahi na yadda to na da an ce kuma musa yana zuwa ya yi magana da allah Cin wannan magana haka ne miji ya ce haka ne ki yadda ba ta ce na yadda to in musa na zuwa har magana da allah me yasa ba za mu je wurin musa mu gaya mai matsalar mu ba na talauci ya kai ƙara ga allah allah taimaka muna miji ya ce to garin allah ya waye mata da miji suka zo suka zo gaba annabi musa alaihi salatu wassalam miji ya ta kawo matsaloli ya ta fada ya ta faɗa ya ta fada zai tashi sai matan ta ce zauna saura magana ɗaya baka faɗa ba ce da Musa in ya tafi wurin Allah ya gaya wa Allah Allah ya ba mu wani abu ma mu rinka cin abinci annabi Musa da ya je ya gaya wa Allah kaza kaza kaza sai Allah ce Musa na ji kukan matan nan da mijinta zan azurta su amma shekara ɗaya zan ba su arziki amma shekara za su ci su samu arziki su wadata shekara ɗaya daidai da arzikin ya kai shekara ɗaya daidai arzikin zai ƙare su koma cikin halin talaucinsu annabi musa ya dawo mata da miji suka zo suka ce ne allah ya faɗa musa ya ce allah ya ɗauki alkawali cikin mulkinsa zai azurta ku amma shekara ɗaya bayan shekara ɗaya za ku zamo talakoki kamar yadda mu kuke she mijin ya ce a'a matan ta ce musa mun yadda mijin wai a'a matan ta ce muna so ba dai Allah ya ce zai ba mu arziki shekara ɗaya mu ji daɗi ba mu ma a gan mu garin zaria wallahi mun yadda muna so a ba mu arziki mu ji daɗi shekara ɗaya mu koma talaka kan ga mata Allah mata albarka jama'a nan da na sai ga arziki mata da miji wayanda ake renawa gari ya so ake girmamawa rayuwar duniya kenan wayanda ake mutunta ba a mutunta su so ake mutuntawa wayanda ake ganin su mutanen banza ya so ne mutanen kirki kaga arziki haka rayuwar arziki yake yau in kaga ana ana ana zumunci da kai akwai naira ne da naira ka ya riga ya kare ko kallon ka ba a yi Allah ka raba mu da wannan zumunci mata da miji arziki ya kai gari duk labarin su ake yi nan da nan shega arziki kuma su sun san arzikinsu wata goma sha biyu za a yi sun sani da an kai wata hudu sauran wata nawa wata takwas ga arziki nan ba sun yadda za da arzikin ba lannan kuma suna kwanci mata da miji ce ta ta da mijinta wani ka san arzikin nan da Allah ya ba mu shekara ɗaya ne ko miji ya ce haka nan ne to sauran wata takwas za mu zamo talaka shi miji ya ce subhanallahi ta ce ina da shawara in ji matan mijin ya ce me shawarar ki kaga arzikin nan da Allah ya bamu shawarar da nake so na baka bari mu ɗauki arzikin nan mu raba wa bayin Allah mu raba wa bayin Allah arzikin nan kaf miji ya ce ai arzikin ya ƙare matan ta ce na san arzikin zai ƙare bari mu ɗauki arzikin duk mu rabawa bayan Allah kowa duk garin ga mu ta rabawa idan muka kai shekara ɗaya arzikin mummuna mu arzikin ya ƙare waɗanda muka taimaka musu jiya ba za su gan mu cikin wahala ba su ma sun taimaka mana kun san wannan mata tana da hikima kenan mu ɗauki arzikin mu taimaka ma jama'a idan namu arzikin ya ƙare waɗanda muka taimaka ma suka samu arziki ba za su gan muna wahala su ƙyale mu ba tilas su kuma za su yi ne za su riƙa taimaka ka kaga mu da talauci mun ƙare miji sai yadda to akwai arzikin an ka koma bayan gari an ka samu ƙasa an kai gini babban gini ginin kuma an kai mata ƙofa ɗaya-ɗaya guda bakwai kowane ƙofa ɗaki ne kowane ƙofa haka an kai gini na zamani sai an ka samo masu dahuwar abinci to wannan kofar nan za a dafa abinci kala kala kala wancan kuma haka haka ake yi kullum to wannan kofar da ke duban bakin titi shi a bar wani ya tsaya daga nan da an ganka da jakka akramakallahu da Allah ina ka fito a na fito Kano ne eh, zan wuce Kaduna nan za a to sha ce to zo ce zo kaga wannan kofa shiga akwai abinci ka ci da ya shigo sai iska abinci kala-kala ya zauna ya ci abinci ya ƙoshi in zai tafi sa ce zauna mai gida na zuwa can mai gida shai shigo shai kawo bandun nan kamar na naira ɗari dubu ɗari nan haka ce ce ga kuɗin mota wannan mutumin bai taɓa gani wannan kuɗin ba gashi ya ci abinci an ba shi kuɗi da ya koma garinsu ce ce wane in za ka kaduna ka bi Zariya? in za ka kaduna bizariya kuma ba ko'ina ba wurin tudun wada in ka je za ka ga wani gida kai ne iko ƙari ka bi wurin za ka ci abinci kuma a baka kuɗi sai shi ma kikimo jarka da ya zo shi ma ya ci abinci a bashi haka suka rinka yi da arzikin ana ci suna kyauta har an ka samu wata goma sauran wata nawa biyu an ka samu wata goma sha ɗaya arzikin na nan yana ta zuwa har an ka samu shekara ɗaya dindin yanzu ana jira arziki ya ƙare an ka samu shekara ɗaya da rabi arziki bai ƙare ba an ka samu shekara biyu annabi musa na mamaki annabi musa sai ce ya allah mutanen nan kayan alkawali za ka ba su arziki shekara ɗaya kuma yanzu na ga arzikin har ya kai shekara biyu har an haura arzikin na ta ƙaruwa za ta tambaya akwai wani bayani da zan samu daga wurin Allah ce Musa ai ni ba kaman ko diki ba ce ni ba kaman ku bane wannan bawan Allah da matarsa sun roƙe ni ne Allah in ba su arziki she na duba cikin taskana na arziki kofa kankani cikin taskokin kofa kankani ne Allah na bude musu kankani na bude musu na arziki she su suka bude wa bayina kofa ɗaya ɗaya guda bakwai bayina na cin abinci a wurinsu yaya zan bar arzikin ya ƙare arzikin ba zai ƙare ba ce sa hajiya yawan kyauta da yawan alheri da taimaka ma 'yan uwa ba zai sa arzikin ki ya ƙare ba hijabi kina da shi sutura kina da shi kin ɗinka suna cikin kwaba ba ki san yadda zaki da su ba hajiya ɗebo ko da guda goma ki dubi bayan Allah da ba su da shi 'yan makaranta ki raba ma kowa asirce wance ga wannan ga wannan ga wannan bayan kin ba da goma na tabbatar miki ba za ki samu shekara ɗaya ba goma nan sai ya zama guda ɗari bakwai da za ki sa a cikin kwaban ki kuma arziki da Allah ya baki sutura da kuke da shi mata kun ɗinka kun ɗinka ba ku san yadda za ku yi da shi ba ku fito da shi ku raba ma bayan Allah ku fito da shi ku yi aikin alheri wallahi dama alherin nan shi zai taimaka miki duniya har ranar tashin alkiyama sai yasa na ka miki idza jadat ad-dunya alayk fajlibiha ala an-nas wa a'lam annaha tataqallabu la judi yufniha idza hiya aqbalat wala al-buhl yubqiha idza hiya tazahabu idan arziki na zuwa alheri in kana yi karuwa yake yi Allah ka ƙara